baya ga batun faɗe daftarin dokar ya kunshi al'amuran da suka shafi luwaɗi da maɗigo da mata adarnanta tarawa da dabbobi da wasu mutane kan yi haka kuma dokar ta taɓo batutuwan cin zarafin mata walau a makarantu ne ko kuma wuraren aiki dokar dai ta yi tanadin ɗaurin rai da rai ko kuma ɗaurin shekaru goma sha hudu da tarar naira dubu ɗari biyu ga duk mutumin da aka kama da laifin fyaɗe. su ma masu luwaɗi da kawalai da 'yan maɗigo da ma masu tarawa da dabbobi za su fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru goma sha hudu da taron naira dubu hamsin su kuwa masu amfani da matsayinsu a makarantu da wuraren aiki wajen cin zarafi da musgunawa mata ta hanyar hana su cin jarabawa ko samun gurbi a jami'a ko aiki ko ciyar da ma'aikaciya gaba a wurin aikinta dokar ta yi musu tanadin ɗaurin shekaru bakwai a gidan maza da taron naira dubu hamsin tuni dai al'ummar jihar kano maza da mata suka fara tsokaci game da wannan doka da majalisar dokokin ta jihar ta yi wannan mataki da ta ɗauka ya yi daidai saboda abubuwan yanzu ya riga ya ɓaci ba babba ba yaro yarinya karama yar shekara hudu zuwa biyar sai kaga an mata fyaɗe gaskiya ne dokar ta min daidai saboda mai saboda tun daga shigowar wannan shekaran an samu kesis ɗin fyaɗe fiye da kima faɗin ma har ya wuce irin yadda hankali zai ɗauka. Wai hukunce hukunce nan da aka ce za a yi wani a kama da ya yi faɗe. Kana gani ya yi daidai ko kuma aka yi kaɗan? Aini ina ganin da ma za a ƙara shi. Gaskiya wannan doka da aka ɗauka ta yi matuƙar muhimmanci da amfani domin hakan zai sa ta gyara rayuwar al'umma da mu kanmu matan. saboda ba karamin cin mutunci ba ne ga za ka ya mace ko wurin aiki ko makaranta ko makamantan haka ba za ta samu abin da take so ba sai ta ba da haɗin kai ga manyanta ko kuma wasu dai da suka fita matsayi a wurin. komai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullun ke faɗa dangane da sabuwar dokar aliyu abubakar getso dan jarida ne a nan kano wannan ainihin ah, yunkuri da majalisar dokokin jihar kano ta yi wajen tabbatar da wannan doka abin a yaba mata ne duk da cewa dai kamata ya a ce tuni an riga an yi wannan abu an samu jinkiri matuka gaya idan aka yi la'akari da yawan aikata fyaɗe da kuma ayyuka na ainihin asha da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa mu kuma hukunce-hukuncen da aka tanada a ƙarƙashin wannan doka sun dace matuƙa daidai gwargwado amma alal hakika babu wani abun da zai yi daidai a halin da muke ciki yanzu da ya wuce ainihin abun da shari'ar musulunci ta tanada shari'ar musulunci nan matukar dai gwamnatin kano tana tutiyar cewa gwamnati ta shari'a to don me ba za a yi aiki da shari'ar ba wajen kokarin magance abubuwa irin waɗannan amma dai kamar yadda na ce wannan yunkuri da gwamnatin kano ta yi mataki ne na farko na hanyar da aka kama ainihin a tabbatar da cewa an magance irin waɗannan matsaloli amma shakka babu matukar ba abu doka ta Allah ba to muna nan eh, gidan jiya Aliyu Abubakar Getsa kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano ita wannan doka ta kawo ci gaba ta kawo gyare-gyare a kansu kaga misali sashi na 283 wanda ya bayani na penal code akan cewa duk mutumin da aka kama shi aka tabbatar da cewa ya aikata fyaɗe to za a iya masa ɗaurin rai da rai ko kuma a yi masa ɗaurin da bai gaza wato shekara goma sha hudu ba amma kuma za a iya bashi zaba ta tara kawai penal court sai tsaya a haka to ita wannan doka da majalisar dokokin jihar kano ta yi sai ta yi ƙarin fashin baki ta ci gaba da cewa wannan tara za ta kasance ne abin da bai gaza naira dubu ɗari biyu ba sannan shi a penal court bai yi bayani akan haƙƙin shi ita yarinyar da aka yi wa faɗaɗin ba to amma wannan doka da majalisar dokokin jihar kano ta yi ta bayyana cewa kotu za ta saka diya wacce za a biya ita wannan yarinya wacce aka yi wa fadadin haka na ma bangaren maganar luwaɗi ko kuma mace ta nemi mace ko kuma mutum ya nemi dabba haka wanda muke kira natural offense shi ma haka ne a wancan bangare kawai an yi a penal court sashi na 284 ya yi bayani kawai cewa ko dai a ɗora mutum shekara 14 ko kuma a ci shi tara to yanzu tara sai aka fito da ita bulo dokar jihar kano ta ce tarar za ta kasance ba za ta kasance kasa da naira dubu hamsin ba sannan kuma har ila yau wato ainihin duk yaran da aka yi irin wannan eh, luwaɗin aka fi ƙarfinsa aka masa luwaɗin shi ma wannan doka ta ce wato ainihin wajibi ne sai an biya shi diya to kaga ci gaba ne sannan ka zo magana gross indecency sashe na 285 shi ma yana cikin wato ainihin penal code to amma yanzu sai aka shigo da wasu abubuwa sababbi waɗanda suka daɗe suna damun mata da kawai ana magana ne akan cin zarafin mace ba a fayyace menene ba to amma yanzu ka ga magana irin su mace ta je neman aiki a ce ba za a bata aiki ba sai an yi wani abu da bai kamata da ita ba ko kuma tana karatu a makaranta ba za ta ci jarabawa ba sai an yi wani abu da bai kamata da ita ba ko kuma tana wajen aiki ba za a yi mata promotion ba sai an yi wani abu da bai dace da ita ba sannan za a yi mata promotion yanzu duk majalisar jihar Kano ta fito da wayannan abubuwa bulo-bulo ko ba za a bata gurbi a jami'a ba kuma ba za a bata gurbi a jami'a ta karatu ba sai an yi wani abu da bai dace da ita ba to in dai ya tabbata an mata irin wannan abubuwa din tana da shaida to kaga dokar jihar Kano yanzu ta fito bulubulu ta ce an ci mutuncinta ne kuma za ta iya zuwa ta nemi hakinta a gaban shari'a wanda da kaga penal court kawai shiru yayi bai yi wa'annan bayanan dalla-dalla yadda ya kamata ba shi ma dauri ne na shekara goma sha hudu ko kuma tara. Yaya kake ganin eh, wannan doka za ta tasiri ko tasirin wannan doka zai kasance a wannan yanayi da muka shiga? Wato ina ganin zai yi tasiri kwarai da gaske. Eh, amma tasirin ba zai yi yadda ake bukata ba sai mutane sun canja yanayin yadda suke kallon abin domin galibi za ka ga dama ai eh, yanzu misali ka ɗauki rap kaga fyaɗe dama ɗora rai ne to amma sai a yi mutum fyaɗe sai ka ji yana cewa a rufa wa yasa asiri naka idan har mutane za su canza attitude ɗinsu su yarda da cewa za su nemi haƙƙinsu ai ko wata uku aka je aka ɗaura mutum zai gane kuransa kuma za a rage wayannan abubuwa din naka na farko mutane su gane cewa haƙƙinsu ne kuma ba wai taimakawa kansa suke ba idan ake yi wa su fyaɗe su ce wai a ba saboda kada tona mata asiri lallai a je ko ta yi aikinta domin a kare sauran mutane su kuma jami'ai masu kula da harkar doka kama daga 'yan sanda zuwa jami'an kotu a tabbatar da cewa duk wanda ya yi an masa iyakacin gwargwadon abin da ya shine adalci. Nigeria